يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ya ku mutane hakika mun halicce ku daga namiji guda shine babanku adam da kuma mace guda ita ce babarku hawa'u don haka nasabar ɗaya ce kada sashen ku yi alfahari ga sashe a wajen dangantaka kuma mun sanya ku bayan haka ku zama mutane da yawa kuma ƙabilu waɗanda suka yaɗu domin sashenku ya san sashe ba don sashe ya yi alfahari a kan sashe ba don ba a samun bambance-bambance da fifiko sai da tsoron Allah don haka ma Allah ya ce mafi girmanku a wurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsoronsa hakika Allah masanin halinku ne kuma masani ne mai ba da labarai da halin da kuke ciki na cika ko tawaya babu abin da yake ɓuya a gare shi